al'ilmu ne ilimi idan ilimi ya samu sai mai na biyu sai alwudu shine alwala wacce za ka tsarkake jikin kuma ka je gaban Allah da ita to an sami ilimi an sami alwala saura mai sai allibas kayan da za ka je gaban Allah da su kai sallah wani iri ne kayan ba kowane kaya za ka shiga ka tafi gun Allah ba a'a kuma ba ruwanka da cewa ai kayan da ya kamata in sa irin wanda kowa yake sani a yaya annabi ya ɗaura kayansa in zai sallah za mu zo wajen irin wannan shiga ake bukata ka tunkari inda za ka je ka bauta wa Allah to ilimi ya samu alwala ta samu kaya sun samu sai me sai hibizul wakati kiyaye lokacin da Allah ya ce in masallar dan lokaci tsada ne da shi idan lokacin sallah aka ce hayya ala sala ku togun sallah hayya ala fala ku togun tsira sai ka tafi wani aiki na daban ko ƙur'ani kake karantawa wa rubbama ya ƙar'unar ƙur'an fal ƙur'ani anahum da yawa suna karanta ƙur'ani a lokacin sallah yana tsine musu albarka shi ya zo da sallah ba ka yi shi zo ma da sallar da dokokin ta kuma baka yi kuma kana karanta sai ka matsi ne maka shi sa to idan lokacin sallah ya ko me kake duk tsarkin aiki a ajiye shi yi waccan sallas saboda Allah yana turo da mala'iku adadin masallatan gari kamar nan garin gaba daya da an yi kira sai Allah turo mala'iku adadin masallatan mala'ikun nan sai su bi ka daya dama daya daya na cewa na dan wane dan ita fa Allah ya halice ka kakka bari lokaci ya fita ga su wani can za su ka je ku yi da su suna bunka suna bunka lokacin yana fita sai su ce wani dan wani baya sallah su ninke su manna ma agon su tafiya su ko kaiwa zai karba babu ki sa malamai suka ce idan lokacin sallah yayi ba kai wannan sallah ba mala'iku suka rubuta su kamar nama ko kai sallah Allah ba karbata sai dai da sharɗi guda uku na ɗaya shine ina bacci ban farka ba har ake sallah to kana tashi shi ma an so ka gigice ka ɗimoce ka firgice ka ɗau buta hankalinka a tashe za ka yi wa Allah sallah ba lokacin da ice ma ba haka manzon Allah ya yi kuma shi daga yaƙi ma ya dawo an ji yaƙi kwana goma sha biyar ba bacci ka san in suka tafi yaƙi sai a rabu gida kaɗan sai annabi ce da kai da kai da kai ku dan koma bayan bashi ya ce ku bacci nan ana yaƙi kuna bacci da kun yi na awa ɗaya sai a ce ku ku je ku taso su ku ba su makaman ko kuma ku je ku dan huta kwana goma sha biyar ake ba bacci ido kamas billahi lazi dabino ko tsotsarsa suke sabai dabino ɗaya sai ka kwana ka yi ni da shi ka tsotsa ka ɗan gwagura ya dan jika makogaro ka makalkale shi anan ka ci gaba da yaƙi ka yi ni kare sai dare ka kuma gutsurar wanda safe a sake baka wani dabino kwaya ɗaya dan ka kafa wannan sallar da muke rena ta kuma a kanta aka yi ta wannan yaƙoƙin ba akan wani abu ba a tsaye da ita ɗin lokacin ta guda biyar to annabi daga yaƙin ya dawo ya ga sahabi kai yana tafiya sai ya ci karo da dutse wani ya ci karo da bishiya sai ya ce kai ku tsaya kowa isa mugu ya kwanta yakin tabuka ne aka je aka dawo kaga yakin ma ko haka ba a yi ba a cikinsa ko haka ba a yi ba a yakin tabuka hirkal sarkin rum shi tara manzan allah mutum dubu ɗari biyar da manzan allah itin kawo saboda kwarjinin annabi sai suka gudu amma ba a taɓa yakin da aka wahala aka yi dogo tun daga madin har rum italiya nan ba aka taba a dawakai ga rana ga ƙayoyi ga dajika ga me haka aka tafi aka je ba a yakin ba aka da kwana goma sha biyar akai annabi iga sabai suna faduwa suna haduwa da dutse saboda bacci sai ce ku tsaya kwanta anan da aka yi bacci anan sai ce bilal wannan hadisin wadda malin ne tun nan kula da ita ya ce bilal ice na da allah kiyaye mana asubahi ice to sai bila ya ɗauki taguwarsa sai ya aka akalarta a wuyansa idan ya tafi zai bacci sai ta ɗago sai ya buɗe in ita telu sai haka sai ta haka suka rinka ta tashe shi ita ta shaidan yana gudaya kowa ya bacci har annabi ya bacci bila ne kawai da taguwa suke gware shaidan sai ya gangaro gangaro ya dafa bilal ya rinka jijjiga shi kamar inda uwa take jijjiga ɗanta don ya bacci bilatin yana haka yana jin daɗi har yi haɗu da dutse shuru sai bacci ai shaidan shagen ne nan ne abin da ya masa kenan wallahi bai farka ba bila annabi bai farka ba sai da rana ta fito ta watso mu haske wanda ya fara farkawa annabi Muhammadu. alaihi salatu ina farkawa sai koi tashi hankalinsa inna lillahi subhanallah ika ika ka ci har su da aka ce kuna kallon rana Allah bai ce ai sallah wannan lokacin ba san yanda za ba lokacin da ita ya tafi suka zo suka dafa shi a rasulullahi Allah ne ya rike ran kuma akan aikinsa muka je da ya so da ya dawo mana da shi a lokacin da yake so mu masalla ce na fi ku sanin Allah an bai karɓi wannan ba duk wahala shine sanin Allah dama kaji yadda annabi ya ce musu in bai karɓi wannan sallah ba an wahala abubakar ya zo idan fa annabi a rasulullahi to za a yi ya shiru annabi abin ya damas suka ga idansa ya canja gashin jikinsa ya rike kamar ya hangorin da yaƙi to sai ga jibril ya zo alayhi salatu wasalam ki tunda bacci kuka yi allah ce alwala a rama sallah ta asuba ce aka yi alwala aka rama bayan an tashi an tafi an ji har izuwa gida sai annabi ce wallahi ina gaya muku in Allah ya fushi da kai akan sallah shikenan komai naka ya lalace kundin diwanin imanin ka Allah zai lalata in ka je gaban Allah baka da imani kawai dan wuta ne kai me amfanin ka a duniya ka ga qur'ani ka shiga wuta ai kai asara duk wata asara ka yi ta to wannan ta sa ba a sake da lokacin sallah wallahi har yanzu in ka bari lokacin sallah ya fice ma to ni dai ban san yadda za ka yi ta ba duk wani wanda zai gaya ma kaza kaza a'a sai dai in bacci ne wannan da na faɗa kai abu na biyu kuma mantuwa a'a na manta na yi sallah ashe ban yi ba ka da hankalinka ka zo ka rama ta kai ta istighfari Allah ya gafarta maka kuskuren da kai na wannan mantuwa dan kuskure ne kaga wannan guda biyu su ne hujjojin da kawai za a kama ka da su na uku ko wancan shine rashin lafiya rashin lafiyan nan zazzabi ciwon kai ciwon ciki gobara da makamantansu ba su hana kai sallah in dai hankalinka ina jikinka an ce kai sallah in ba za ka iya a tsaye ba ka yi a zaune in ba za ka yi a zaune ba ka yi a kwance-kwance magirbi in ba za ka yi ba ka yi rigingine ka ringa ima'i da idanka da zuciyarka kana kai kawo kana sallah kuma ta yi ka ba ka yi a tsaye in ba za ka iya ba a kiba ka kai da suke a ce ka kone a nan ai a baya sai a ce to a kifa shi ya rubda ciki kai rubda cikin ka rinka kawo sallah a ranka gashi kayi kaza kayi kaza in taimawa ne ai maka in bigiran alwala akwai aima in babu aima taimama ka rinka kawo sallah a ranka kana juyi da idanka ko da amma wa'ancan sallolin an rubuta ma kayi sallah a lokacin ta kuma domin ka so baka san inda hankalinka yake ba to ka tsarin ta in ka so ba ana yafe ma sallah gaba ɗaya ba za ka rama ta ba lokacin ta ya fita da za ka farka a lokacinta sai karama wannan buhari haka ya kawo musulun muwaɗa maluk waɗannan da haka suka ka a babin suma ga musulmi wanda bai farka ba to kaga an jingina ma mai an baka wani uzuri ko amma annan fa su ne uzuri amma badda wannan duk wani hali da ka shiga an ce kai sallah annabi yana yaƙi lokacin sallah ana yaƙin Allah ce kar a katsa sallah ai yaƙin ai sallar ana kare takobi kan ana allahu akabar ana dagowa ana ka aka aka yi sallas saboda fa doka da girma irin na sallah shi sa ake kiyaye lokacinta to kaga lokacin sallah kenan an samu abu hudu sai me an samu ilimi an samu alwala an samu kaya sannan an samu kiyaye lokaci dama guda shida ne kafin sallah sai na biyar shine fuskantar nan alƙibla kai sallah kaga biyar kenan na shida sai me sai ka tsaya haka gaban Allah wa'annan ana so ka san iliminsu kafin ka fara sallas sai aka ce wancan ilimin ba zai ba sai da abu guda uku alwallan nan da kai sai da wani abu guda uku kakkai tunanin farillai farillai za a kamun aba su bane wasu doka ne akan alwallas sai ka san abu guda uku sannan alwallar ta kamata yi sai aka ce kayan da za ka sa ka je gaban Allah sai akwai abu uku a tare da kayan kayi ilimin abu uku sannan kayan suka yiwu ba kawai kaya ka sa dan wanka ku ne ka je gaban Allah a akwai doka guda uku misali a ce an ya kuna asalin halalan asalin kayan da ka je gaban Allah da su na halal ne ba kuɗin haram a ciki shi sa sabi sai idako isai rigar da zai rinka sallah da ita dako suke wasu kuma su noma wasu kuma su yi faskaren ice wasu kuma su yi ciyawa wani kuma ije can daji ya itacen ya kawo cikin gari a siya wani kuma ya ya share turken dabobi wani kuma ya je ya tafi ciwo haka sahabban annabi suke sahabi yana can yana noma nan Allah ina zancen sa a cikin alkur'ani sai ya da annabi ce ina wani yanzu Allah ya ce kaza akan ka ta zo ka ayas amma gashi a cikin wahala amma Allah kuma yana alaka da shi saboda mai imani ne sai aka ce da farko kayan da za ka sa ka je gaban Allah ya zama ba tsarki ne na halal ne kai sannan an ya kuna tsahiran minan najasati su zama ma tsarki ne gaban najasa an ya kuna muwafiƙan li muhammadu muhammadu rasulullah su dace da irin ɗaura kayan manzan Allah kakkai tunanin annabi ya sa kaya saman idan sawunsa in kasa za a ce ma dan izala ko dan shi'a ba ruwanka da izala ko shi'a mai manzan Allah ya yi kai kawai ba ruwanka da wannan wannan wani abu ne daban in ka tsaya kan wani sai a ce a ah, to shi ya fi ka kenan da yayi tunda annabi ne ya ce a yi kuma haka yayi yayi kai don me ba za ka yi ba ka yi in ka gama sai ka saki kayan ka kenan domin me ka samu dacewa irin yadda manzon Allah ya sa kayansa ba ruwanka ka san mu abin da ya dame mu tafarruki ne ya dame mu kana musulmi ina musulmi na yi nan kayi nan me za mu ce da Allah ni da kai muna illata addinin Allah mu nema fashi muna lalata shi annabi Muhammad ya zo ya kafa addininsa kai ka zo ina sallah kana sallah ba ma shiri da kai kai ma ka san muna da matsala a gun Allah daga ni har kai ba wani mai kubuta magana guda ɗaya ce kuma an ce dama wa kul haƙa wa in kana mura ka faɗi gaskiya duk ɗacinta saboda haka idan an zo wajen karatu wajen aiki da abin da Allah ya ce to tsaya ka nutsu kawai ka nutsu ka ji me Allah ya ce kai me manzan Allah ya ce kai dan ka samu kukuta duk abin da ba zai kukutar da kai agun Allah ba ka rabu da shi guda shirme ne wannan guda uku sai da su kaya ita tabbata sannan abu na hudu shine fuskanta alƙibla ba kawai tsayawa na gaban Allah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu har zuwa kai kai a'a ba ka ake Allah ba kana tsayawa gaban Allah da samu abu guda uku zan da in bayani sannan kuma idan ka zo wannan shi ne fuskanta alƙibla alƙibla kawai ba tunanin ka aika aba shi alƙibla ta ba haka ba ne akwai abu uku kana tsayuwa sai ka dasa shi to sai ita kanta tsayuwar an ce ka tsaya gaban Allah ba fa gaban wani makaluki ka tsaya gaban kaliki ka tsaya mahalicin gaba ɗaya wacce nutsuwa ake bukata kai to kana kana ɗarsa ka tsaya gaban Allah ana son ka sa abu guda uku a nan wajen shi ma to kaga wa'annan guda shidan wallahi dogon karatu ne sai ka dade kana yi abin da yasa ba ma yin su da mun ɗauki littattafai burin mu a ce mun hadisi wannan lami ta musu da shi kuma ba a nan abin yake ba ka yi abin da za ka aikata shi kana dawowa daga makaranta kawai aiki za ka yi kisa sabai suka fi mu da aya ta zo ta ci anan za ta yi aiki ba jinkiri ba sa jinkiri sai aka ce shida a cikin sallah na farko sai aka ce kabbar harama da ka ce allahu akbar sai ka dasa mata abu uku kawai su ta bugun allah kana watsa abin dama ka san su ilimi ne kana faɗa ka sa abu guda uku a jikin kabbar ba kawai sakaro za ka ce allahu akbar kawai ba haka ake ba wallahi sai kai mata abu guda uku me na biyu shi ne karatun fatiha farulla ne kana yin sa ka watsa abu guda uku shi kansa karatun Fatiha. ba kawai daga alhamdu zuwa wala bali da shi kenan ba a wannan tsakanin akwai abu guda uku da ake bukata sannan da kai ruku'i haka watsawa Allah abu guda uku ba kawai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi zaka tsaya ba a'a akwai abu guda uku da ake so kai domin a lokacin da kawai na ruku'i lokacin Allahu yake zubo ma albarka da rahamarsa sannan sujjada kana sujjada Allah zai ce da mala'iku ku ɗauke hijabi tsakanin tsakanin bawana ana ɗauke sai ka zo ga ka Allahu duk wani hijabi ka gama da shi ka je ga ka ga Allah to a sujada ka watsa abu guda uku a nan tsakaninka da Allah ka sa abu guda uku kawai ba sujada za ka ba kana subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an fagafirli ko kuma subhana rabbiya a'la bihamdihi a wannan tasbihi ne wannan addu'a ne to akwai guda uku da ake so ka gaya Allah a wannan wajen da kai wannan to kaga wa'annan kowanne ɗaya uku ike bukata kuma a ina suke suna littattafan hadisin ma'aiki da malaman fiƙihu sun yi ƙoƙari malaman fiƙihu malaman fiƙihu ana raina su ne kuma sun yi ijtihadi sun yi ƙoƙari shehu usman bin fodi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya dau ahabari haka yace wallahi kun ga kamar wannan tun daga zamani na haƙi zuwa alƙiyama ba za a same kamar sa ba har yanzu ba malamin da ya kama ahabari tun daga zamanin sa wajen shekara 200 da wani abu a habari din nan duk da kake rera shi duk malamin da ya talifi dauki kaga ko waka ce ko hadisan annabi ya fitar amma ba zubabban karatu ne irin na a gari ba abin da ya faɗa kenan hadisi ko wannan dan ka hada shi wani abu ne ka yi wancan ka yi wancan ka ci nan ka ci nan wannan ka hada wani abu ne daban ba kai kai shi ba hada shi kai in waka ce dama wannan sabatta ake yi in kana da basira sai kai in kana da karatu ta larabci ko kai ta hausa amma ice zubabban karatu kamar a habari ice wallahi tun daga lokacinsa ice har zuwa alkiyama kuna ganin wani littafin ba za a yi wani mutum da zai kamarsa ba a nan gaba duk malaman da suka ko ba wanda ya kama a habari babu shi a juhu za ka sa naira ashirin ne amma karatun da yake cikinsa wallahi azimu idan kai buhari na dau a hadari wallahi sai na kore ka ta kure ka zan da tambayoyi a cikinsa dan kan ka je karatun kai da zaka ban amsa tun na gama da kai kuma a habari ne kawai nisa matasan wallahi karkure da wannan littafin a ɗauke shi musamman sahawunsa shine babin ƙarshe babin sahu babin mantuwa duk mutum ya sanna tsintar kansa ya samu mantuwa a cikin sallah saboda shaidan in ka same shi zai taimaka ma wajen abubuwa kala-kala wannan littafin da kake renawa to saboda haka ita sallan nan ita ce komai ta bawa wallahi in ta karbi komai ya karbi in kuma ta lalace komai ya lalace yanzu gaskiya ce ba ta faduwa sai ga can fa masallaci ne ana sallah sai ga wani kofar gidansa ina bi in ka zo ka ce alaga ba ta mala ga sau can baka je ba sau farilla ne ba sunna bane duk sallar da ba sau ba te ba haka ike a rubuce a duk littattafan nan algaba ta malam kana sallah anan kuma ga masallaci can ko ga sallah jama'a can ana yi kana nan kana da hujjar da za ka gaya Allah gaya manzan Allah in ka ce babu to dauki tabar ma koma can amma wani sa ce kai nake wa anan naga dama zan yi to wannan kake wa din kuma ya baka umarni ka taka mas masallacin annabi alaihi salatu wasalam idan aka yi sauro ka san annabi yana gani ta baya kamar inda yake gani ta gaba idan aka tsaya haka sai ce wane gyara kirjinka wane gyara kafa ka wane mai da cikin ka baya kuma fa sai ya sa an je an dubo masawun nan guda hudu kai annabi idan yi ga za a tada za a yi kama sai ce ku tsaya sai ya zo ya haka ya rike idansa guda daya idan ya ga mayafinka dan wannan ya dan yi haka wai sai ya je ya ja shi haka ya ce kakka sa sallan mu ki karbuwa sai ya daidaita ku ya taba kafaɗar wannan iji ta taba ta dan uwansa duk rigar sabiyan ka ta fashe daga nan ne saboda daidaita saunan sannan annabi sai kama ɗaya in yi taɓa ɗaya ga na can ya motsa to sau ya yi kyau sannan sai kalli kafa su sai ce alhamdulillah haka nake so sai ce wane ya kama kajin da ake sallas haka suke yi su sabon manzan Allah saboda biyayya ga annabi akwai sahabin da sunansa kubai satil hilal shekararsa 135 duk fadin manzan Allah bar da take kamarsa annabi yana girmama shi ka annabi yana girmama furfura shi annabi kaga dai ba wanda ya girme shi a duniya ko to wallahi in dacci ya to annabi to sai annabi ya kauce haka sai ce baba zo ka shige ka san in ka ɗauki halayen annabi to mutumin kirki zaka zama ungo in babba ito da kaya annabi sai karbi kayan shi zai kai ma kayan yaran yanzu ko ba ka bane da ka gowon da kayan ka gama sai ka karba sai ka duka ka fada wani tsoron in shi ka fito kai tafiya. ka to ne yanzu haka suke yi ai kuma da za a zo a karbi adin albarka ce za ta faru shi addinin Allah yana san irin wannan inda kubai satal hilal ike zama a gun sallah wallahi da ka tsaya annabi zai kai nan akwai gun kubai satal hilal a nan ike zama sai kwana bakwai kullum gun sa gashi nan sai in za a yi sallah a sa wani a wajen kwana bakwai bai zo ba annabi alaihi salatu sai ce ah kubai satal hilal mai aikata ne sai ni ce kawai gurma sai ce a'a ya rasulullah wallahi ba mu san shi da kuma ba sai alheri mutum ne mai yawan sallah sai annabi ce ku zo mu je mu duba shi yana da haƙƙi a kanmu mu ga me yasa baya zuwa masallaci ya sallah haka annabi ya ɗebi sabbai ana zuwa ƙofar gidansa sai a ga ma annabi ne izo dandanan ibiyo garu da sandarsa izo ya ma'aikin Allah ka ga ban zo ba kwana biyu ice na gaba ka zo ba lafiya Allah ma'aiki ba lafiya saboda ma rashin lafiya idan na ya tafi kuma ka san ban da jagora haka nake kokarin zuwa kuma kan in zo zuwa nan masallaci wallahi ma'aikin Allah akwai ramuka ga duwatsu annabi ce haka ne ai kana kokari ma kobar hilal ya jikin naka ice da sauki ce to Allah ya ma afuwa kuma ka san da girma ma kobar satar ice gaskiya ne ice ya ma'aikin Allah to ai mun izini in rinka sallata daga nan gida annabi ce gaskiya ne kobar hilal ka rinka sallaka a gida annabi da ya taka ɗaya biyu uku sai ya tsaya kobar hilal kana jiyo hayya ala sala'a hayya alal fala na na'am ina jiwa sai ce to tsaya in baka shawara dan ka kubuta agon Allah ranar alkiyama wacce ba za ta to kare ka ba yace to ba ni ya aikin Allah sai ce zan dauko igiya in daure ta a wannan icen gobar gidanka in ja ta a hankali a je jikin masallaci na a ɗaure ta a jikin itacen masallacin da kaji an ce hayya alal sala rungumo igiyar nan da rarrafe a hankali za mu tsaya ka har ka zo in sa ka a sawo kai sallah wallahi shi zai kubutar da kai gun Allah ran alkiyama ba ka rinka sallah daga nan ba to dan Allah mu ka duba sai ka ga duk irin waɗannan matsalolin sun zo gashi mun Allah ya mana baiwa babban baiwa da Allah ya ma ba da yake musulmi bai yi ka can a daji wata katuwar arniya ta haife ka ba ya tsamo ka ibaka addinin musulunci aljanna tana can tana jiranka amma kuma kana wasa da addinin kisa wallahi dole sai mun dage mun karkaɗe littattafan mu in babu mun siya mun je gaban malamai sun koya mana yaya tsarin addini ike na faɗa ɗazu ba jahilci ne ike sa a je a dage a yi ta sanin addinin Allah a dokar Allah ce ta sa haka ne an ce min mahadi ila lahadi ko neman ilimi tun daga zanen goyo in zai haɗi zuwa kabarinka aka ce ka nema ba wata rana da aka ce kakka fita neman ilimi manzan Allah ran da zai fatima sai da ya karanta alkur'ani ya karanta hadisi karewa kenan kai kuma ba dole ka yi ba kuma duk abin da za ka yi Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun duk koyin da za ka yi ka je ga manzon Allah nan kai in karatu kake nufi a bakin annabi ka yi qur'ani duk ilimin da ka taba a duniya mai amfani a bakin manzan Allah ya fita to shi ne annabinka shi zo da addinin ko duniya tana jahila manzo Allah zo da addinin la ilaha illallah mun gani a rubuce wani annabin ya yi shekara ɗari uku yana kira wani shekara ɗari wani shekara hamsin wani shekara ɗari akwai annabin da shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi annabi nuhu aka sumar da shi su arba'in amma mutanen da ya sa mutum tamanin da biyu samu shi ko manzan Allah a shekara 23 aka ce musuluntar da duniya gabas da yamma kudu da arewa ibata la ilaha illallah shekara goma sha uku a maka goma a madina ya fati yana dan shekara 63 kuma ko ina kiransa aika kuma littafinsa izo in shafa duk wani littafi shine alqur'ani kaga idan mun duba za mu ga cewa karantarwa annabi ita ce karantarwa abin da za a karantar da kai in ba annabi ba ne akwai gyara ka tsaya ka yi naziri a cikin karantar wasu kai wa kanka yi zabi su man dana nafsa wa qabala mauti mai kaifin hankali wanda ya karsa ya sabi kafin ya mutu dan annabi ya ce ka ware gida daki a gidanka ko kofar gida ko ka tafi daji daga yau tun safe zuwa dare aiki na mai kyau shi ifiyawa ko ko sharri na ne ifiyawa. annabi ce ka rinka kanka sabi ka ɗauki baro sai ka rubuta na yi kaza na yi kaza na yi kaza yau na alheri na yi kaza sai ka auna su ka gani kai a kanka sai ka gano kirkin ka na ifiya ko sharinka to sai ka canja aiki sai kana karuwa da wasu abubuwa don ɗabi'a ta manzan Allah ita ce ɗabi'a kuma duk abin da aka ce ma manzan Allah ya yi kaza ko ya ce ai kaza wallahi al'azim in baka riƙe wannan abin ba duk wannan in in kana ganin wanda bai ifi kowa asara a duniya to kai ne don wallahi ba dan wuta zalla fiye da wanda baya ganin kiman manzan Allah tun da duk abin da kake takama da shi na addini shi ya zo da shi a bakinsa aka ji in fa annabi ya motsa haka sabat ya rasu kaya mai ce eh, kaza ne isa sai a rubuta motsin sama rubuta shi ake annabi shi wata rana annabi alaihi salatu wasalam dan a karantar da mu a nuna mana cewa wannan annabin fa binsa shine tsira sahabi ne cikakken sahabi mai girma mai daraja mayaƙi mai sallah mai azumi mai zakka <clears throat> mai zama a fadar manzon Allah ko da yaushe amma menene ifaru annabi alaihi salatu wasalam yana zaune kawai sai ɗarsa a ransa baya aikiwa ne Shi ne wani sabi ana ce min abu dalhatu wallahi yana bayan masallacin annabi na sallah ta nafula, don annabi na ce musu duk sallar da ku rinka mata nafula. farkon hisabi a gun Allah akan sallah ne siradi tambaya ce kwaya bakwai na farko sallah azumi zakka haji ya amura bil ma'arufi wato wanda kai horo da kyakkyawan aiki wani hauna anil munkar arrahim sai zumunci wa'annan guda bakwai su ne tambayar daɗi duk abin da kake tunanin za a tambaye ka ba za a tambaye ka shi ba wa'annan guda bakwai su ne abin tambayar ka wa'annan guda bakwai nan lissafa maka kisa dole ka tsaya da kwakwalwar kai nazari ka ga a wa'annan ina da ilimin su gaba ɗaya ko babu in babu ne muka sani yace in farillar sallar ka ta yi a nan farko ita ce ta farko in dai komai na kai karɓi to sai Allah ce to a sauƙaƙa ma duk wani hisabi da ka je kawai sai a rinka ku kyale shi shiga yana ai ya tsallake mai wuya ita ce sallah amma Allah da ta yi kuskure to a nan fa za a fara fafatawa dama yau malmal hama ce ranar ɗauki ba daɗi ce ita alƙiyama ba ta da kyau duk taurin kanka an alƙiyama ta zo magana ta gare dan ba dan iska gobi ne ga aljanna ga wuta in ka duba naka baya aljanna ina wuta in ka duba wuta baya nan yana aljanna dal araf ai baje shi ake yin an gama hisabi a baje shi ba shi ba maganarsa to idan mutum wani gu ne bai na farilla ba sai Allah ce a duba na fulfulinsa da ya mu cike masa tunda yana farilla sai a ɗauko na fulfulin da kake sai a cike manzan Allah sallah hamsin karɓo wallahi kullum sai hamsin ɗin kullum hamsin ike yi da an kira sallah asuba sai ya raka na fujin raka a biyu ya sallaci asuba biyu ba hudu ba da an yi kiran azuhur sai ya sallaci hudu ya sallaci azuhur hudu ya kuma mata hudu a bayan ta sha biyu ka haɗe da wa'ancan da an yi la'asar ina fula hudu ya la'asar hudu da an yi kiran sallar magariba i magariba raka uku ya mata lafula raka a shida sallar insha'i ya raka hudu sai ya shiga gida in dare ya yi tura mayafi gu ɗaya ya raka a goma kiyaman laila in shafa'i da wuturi uku in ka lissafa mu hamsin kenan kullum manzan Allah haka yake yi wallahi sabai da kai suka ce kai mu sauƙaƙa masa in yi fito fa aka yi asuba haka ana sallama sai aka yi ceto salamu alaikum in aka gaisa sai ce akwai wanda aka yi masa mutuwa don mu je jana'iza in an ce a'a sai ce akwai wanda bai da wani mara lafiya mu je a duba shi in an ce a sai ce kowa ya roki Allah abin da ya dame shi Allah ina da komai muku duk mu bukata ne zuwa gunsa sai ya juya ba zai bar nan ba sai rana ta keto kan ta gama ketowa baki daga gari kaza za su karɓi musulunci waɗannan sun dawo daga yaƙi waɗannan idan ya fito iga wa'ancan iga wa'annan iga wa'annan yan tambaya su zo faɗi wannan jibril zo ya kawo hayi ya sake gaya musu wannan ya gaya musu wannan ya gaya musu wannan haka ake fa sai azur ta riske shi a yi azur a nan ga iyalansa bai ci abinci ba haka za a zauna ana cikin ba da fatawa la'asar ta zo ana cikin ba wa magariba ta kawo kai a ce arsu ko za ka shiga gida ce a'a wannan aikin shi Allah ya turo ni ai duniya ba a zama kawai aikin Allah ana jinkiri ne Abu Ubaida wallahi hutu ina gun Allah ran alkiyama duk wani hutu da za ka yi a duniya ƙarya ne ka dage ka bauta wa Allah manzan Allah da izo bai baccin awa ɗaya na jin daɗi a ransa ba duk a cikin bautar Allah ta tafi kai ne za ka zo tun farkon dare kai ta yi har rana ta fito ma da safe kuma ka ce kana neman aljanna haka aljanna take ga abin da annabin ka yi aka ci sa kwamiti na shura aka ce idan goman dare ta yi kowa ma kai igan shi sabai manya suke kwamati mai karfi duk ƙimar ka kowa yake in ka zo ba za a gan shi ba sai a ce ya ma'aikin Allah ai kowa ya rabu da ka to sai a ja ka san a ce da Allah ku kyale shi ko ba ku na tausayi ne tun safe har yanzu bai shiga gida ba haka ba sabai suke ɗaga hankalinsu su hana bakin ma dan in ya ga bakon ba sai ya gan shi wallahi sai ya ganka to goma da ta yi sai shiga da sha biyun dare ta yi